وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha bakwai ne ko takwas sha tara ga watan zalhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan yammaci a wannan masallaci na musbahu islam anguwar ni locus don taya ɗanmu ɗaninmu ɗalibinmu ɗan'uwanmu farin cikin ƙaruwa da zai samu a gobe shi ne bilyamin sa'ad da amaryarsa mufida muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan aure da za a yi Allah ya sanya albarka a cikinsa ya ba da zuriya ba. dukkan alkhairin da suke fata Allah ya sada su da shi dukkan sharrin da suke jin tsoronsa kuma suke gudunsa da su da sauran ma'auratayya ga baki ɗaya Allah ya kare su daga wannan sharri wa'anda suke neman irin wannan dama daga cikin matasa ba su samu ba Allah ya yi musu gambatar da irin wannan lokaci wanda kuma suke neman irin wannan dama daga cikin mata su ma matasa wanda ba su samu wannan dama ba Allah ya azarta su da shi kuma Allah ya sa su zama mata na gari ga mazajensu su ma mazan Allah ya sa su zama maza na gari ga mazajensu Allah maɗaukaki yana faɗi cewa wa ma wal'insa jinna wal insa illa ban halici aljamba da ɗan adam face don su bauta mun sai ce ma uridu minhum min riskin, wa ma uridu an taimoni. Allah ce bana buƙatan arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دوم للي ألا شيني مي يوان أزر تروى ما أبوتي أرفي ميت أنني ألا ما أوكتيك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فجاء والأمة يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن صلاتي للي سلاتا wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin yana gudana ne bisa tsarin Allah ubangijin talikai la sharika lahu ba yi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni in kadaita Allah wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah bayi da abokin tarayya an tambayi shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa al'ubudiyya mahiyar ibada me ake nufi da bauta wannan asali tambaya ce aka yi wa shekul islam a cikin majmu'ul fatawa nasa aka yi masa tambaya akan me ake nufi da bauta to da ibnu taymiya ya tashi yin bayani akan bauta sai yayi amsa a shafi ɗari da saba'in da tara me ake nufi da bauta sai fara da ta'arifi yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yarzahu min al-aqwali والأعمال الباطنة منها والظاهرة yace in an ce bauta suna ce gamammiya da duk abinda Allah ke ƙaunarsa minal al'akwali na furuci wal'amali da kuma aiki albatinatu minha wa zahira na ɓoye shine na zuciya shine tauhidi al'amal albatina wannan tauhidi a zuciya take kaɗaita Allah da tsoron Allah duka wannan amanun kulub ne ne ce albatina ita ce na ɓoye ba a ganin ta amma ayyukanta na gaskata abinda zuciyar ta koyi shine sai ce wa zahira da kuma ayyukan da suke a fili su ne salloli guda biyar da ake yi aikin hajji da ake yi umara da ake yi aure da ake kaga wannan alzahira ce amma albatina kaga aqida alaƙarka da Allah ka yadda Allah ɗaya ne kuma ka yadda da rububiyarsa sannan ka yadda da uluhiyarsa sannan ka yadda da asma'u wa nasa shin ka yadda Allah shi kadai ne ɗayan ɗaya abun bauta shine الإيمان بوجود الله كايد دعوة الله دعوة أكوان ما بس يدرى الله با كاقع إبا يا جاية مطبا أين ذاك سميرا كاقع ونن الأعمال الباطنة كيف أن إخلاصي كاقع نرغتين الأعمال الباطنة تكن أمراض القلوب كاقع دكا سأقوي سكي أقوي حسدا أقوي قتي أقوي كاشي akwai kiyayya duka wa'annan suna daga cikin a'malul kulub kaga albatina to ana so ka tsaftace zuciyarka da ayyukanka ta yadda wa'annan ba za su samu mazauni a zuciyarka ba to shine sai ibnu taymiya yace al-ibada abinda ake nufi da bauta kenan to yanzu idan aka ce bauta kaga aure ya shiga al'amal al-zahira ana fahimta kaga wannan al'amal al-zahira ke wancan ayar da Allah ce kul inna salati wa nusuki sai ce wa mahayaya rayuwata kaga rayuwar karanka ta shiga cikin al'amal al-zahira sallolinka al'amal al-zahira aikin hajjinka al'amal al-zahira zakkanka al'amal al-zahira al-batina kuwa alaƙarka da Allah kaga ba wanda ya sani cewa sai Allah amma bilisanil hal ayyukanka za su nuna kana da tsoron Allah ko ba ka tsoron Allah yanzu kana tsoron Allah kana kiran sallah duk abin da kake ka bari kaga ga hal zahirinka ana maka kyakkyawan zato akwai alaman tsoron Allah saboda na zuciya ita take sa na bayyane ya fito fili shi sa ya ce albaƙina sai ce wa zahira zahira kuwa ka ga mu'amalar da za ka yi aure kuma yana cikin al'amal yana daga cikin ayyuka da ake yi na zahiri mu'amalar da za ka yi tsakaninka da matarka to shi wannan mu'amalar shari'a ta karantar da mu ka'idoji ne ya kamata ka bi kafin a kai ga wannan gabar ga matasa da iyaye suna bukatar su san shi a da iyayenmu ba suna da tarin ilimi ba ne ba za ka tambaye su ya kama aya ko hadisi ba amma sun san sa a aikace ba saurayi da zai nemi budurwa haka kurin ya ganta ya fara magana da ita ba a yi a da in ma ya gani yana so sai dai ya samu babban kanin babansa ko wan babansa sai ce yana son wacce wan babansa ko kanin babansa ya tashi ta garinsu ko ta anguwansu ya tafi wajen babanta ya ce ɗana wani ya ga ɗiyarka wacce yana so a masa izini ya zo ya neme ta da aure saboda tarbiyyar da mutanen da suke da shi kowa ya san kowa kuma kar ta san kar sai ce a'a inda wani ne ya zo neman ta da aure a cikin yayanka zan ba amma wani ban yadda da sa ba kai ma ka san yana da matsala ana ganewa kuma shi uban ba zai ce an ci fuskansa ba zai ce to ka san ka haifi ka ba ka haifi sa ba Allah ya shirya mana da su sai a ce amin kaga wannan ka'ida ƙa'ida ce ta addini shi ma saurayi haramun ne ya nemi budurwa ba tare da izinin iyayenta ba kuma in ba ka da sana'a haramun ne ka je ka sami yarinya wai ka ce kana kamu da nan zuwa shekara uku ko hudu haramun ne Allah da kansa ya faɗi a cikin alkur'ani ya ce walye sa'afi ya lajina la yajidun nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi wa'anda ba su da damar da za su iya yin aure Allah ce su kame daga neman 'yan mata har zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga abin da za su iya yin auren sai su nema graduate ne kai ce tun kuna aji ɗaya bari kai kamu ko ya kyallaro wata sai ce ya yi kamu tun suna aji ɗaya to ka gama kana alawi kake karɓa an gane kuma sai ka san a gidanku in ka taso a maganar aure babanka ba zai yadda kai aure ba haka ne to kaga haramun ne ka fara neman ta ka bari lokacin da ka samu sana'a a hannu sai ka ce to yanzu zan nema aure saboda ka san in ka ce wa mahaifinka ko ƴan uwanka za ka yi aure za su ayyada ka saboda sun san ko da an bakka da ita insha Allah gwargwadon iko za ka iya ɗaukan ɗawainiya gwargwadon abin da Allah ya wadatar da kai to shi sa ka'ida ta farko baya halarta saurayi ya ga budurwa ya neme ta da aure ba tare da izinin iyayenta ba ke ma a matsayinki na budurwa haramun ne saurayi ya danki ya miki sallama ya ci saurare shi ba a yin haka a musulunci kuma dalili shine kiyaye mutuncinki ce a matsayinki na 'ya mace duk wayanki Allah sa ke emiratu su ne saboda karewar ilimi ko duk yanki Allah sa ingila kika je kika yi karatu wani da bai taɓa zuwa abu ya yi karatu ba in ya sa ki a kwana wallah ya gama da ke. namiji in ya fara shirya miki tsariya, wallah za ki ce wahayi ake masa kuma wallah za ki fada kuma kafin ki an kare kin zama biskin. to wannan mutuncin Allah ke karewa iyaye mata mata sai suka kasa ganewa shi sa yanzu za ka ga ko da yaushe a ganta ta fito a social media tana cewa wani ya bitrayin ɗinta wani ya mata kaza saboda ta bin dokar Allah duk wanda bai yi sharan masallaci ba dole ya yi ta ina ya yi ta kasuwa to shi ne matsalar da mata suke fuskanta a wannan gire da suke fadawa a cikinsa to ka'idar da shari'a ta bada shi ne ba ka neman budurwa sai da izinin iyayenta kuma baya halatta ka keɗe a wajen ta'i da ita ba tare da muharraminta ba la ya wannan rajul bimra'atin illa wa shaitanu huma maza Allah ce babu namijin da zai taɓa keɓanta da ƴa mace na ukunsu su ne a ustazawa Allah sa a kaba kake kwana an gane in dai za ka keɓanta da ita to na ukun ku shaidan ne wannan ƙa'ida ce manzo Allah ya bada to wannan halwa akwai hissiya akwai ma'anawiya halwa hissiya shine ka zauna da ita kuna magana da kai sai ita ba wani wannan kalwa Allah ya haramta manzo Allah ya haramta wannan ita ce ake kira kalwa hissiya akwai kalwa ma'anawiya shine na waya kuna chatting kaga ma'anawiya ai kuna cajin daga kai sai ita shi sa a nan ne za ka iya tura mata kalma ta ta ta kwakwalwata sai ka ya tura mata sign ɗin cheese sai ka ta tura mai sign ɗin dariya sai tura mata sign ɗin heart ko sai ka ga ita kuma ta har daga nan ne ma za ta iya cewa turo min ka zana ka har shi ma ce turo min ka kaza ki ai haka ake yi daga khalwa ma'anawiya kenan to duka guda biyun nan shari'a bata amince ba in ɗaya ƙarya za ta yi mace ba bi inda aka zauna minti talatin awa ɗaya a an ƙure idan ƙarya za ta yi ana ganewa to shari'a ta ba da wannan tsari kuma haka ake so duk wanda zai yi aure ya bi waɗannan matakai shi sa kuke gani da yawanmu za a yi auren amma akwai matsaloli za ka ga iyayenmu sun yi aure haka wannan matakan suka yi shekaransa sittin tun da ya aure ta bai taɓa kai ƙararta ba ita ma tun da ya aure ta ba ta taɓa kai ƙaransa ba amma kai ka gama sauke wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu duk ka gama amma satin farko an fara samun matsala ita ta yadda ita mace ce kuma ta yadda za ka yi biyayya kuma ta yadda mijinta na sama da ita ko da tana da digirgir kuma shi ko da bai san abcd ba kuma ya zama mijinta ta yadda shi mijinta ne kuma ta yadda sai abin da ya tsara za ta bi aka zauna lafiya to amma yanzu za ta yi maka claiming in right she's a big girl ita ta waye she's a graduate tana kaza za ta yi claiming in right to a nan ne ake samun matsaloli saboda iyayenmu a da sun maida iyayenmu maza tamkar iyayensu suna neman har albarkan aure kuma sai aure ya albarka mu na yanzu ba ta ma yadda mijinta na da albarka ba kuma ba ta yadda in mijinta ya mata baki zai kama ta ba ba ta yadda in mijinta ya mata baki zai kama ta ba to irin wannan abubuwa da yawa sai ta faruwa sai ka ga matsaloli wani bawan Allah ke ba da labari cewa akwai mutumin da abokin mahaifinsa ne lokacin da lokacin da ya rasu kafin ya rasu yana faɗi cewa matarsa ba namijin da zai iya zama da ita shi ya yi haƙuri ne da ita ya rasu 84 bai wuce shekara uku da karasu ba. ba daga lokacin ba namijin da iya aurenta suka zauna lafiya ana fahimta? ga abin da ya faɗi kenan kuma ya tabbata ko? to da yawa daga cikin mata a yau ba sa tsammanin cewa mijinta na da wani albarka na musamman ba ba shi ya ba kansa ba shari'a ce ta bashi Allah da manzansa shi ya ba su suka bashi saboda haƙƙi kenan dan haƙƙin da miji yake da shi ya ƙara na babanta ya ƙara na mamanta saboda shi a karantarsa yana da haƙƙin uba akan yana da haƙƙin uwa sannan yana da haƙƙin wa yana da haƙƙin miji sannan yana da haƙƙin ɗan uwa a musulunci saboda haka haƙƙin da yake da shi ya ɗara na babanta ya ɗara na mamanta Magamata mata suna buƙatar wannan karatu su sani cewa mutunci yau da zaki aura ga haƙƙin da Allah ya ɗaura a kanki ki kula da shi shine shine aljannanki shine wutanki yanzu in kika yi aure babanki da mamanki sun riga sun sallame ki yanzu ba magana kuma yanzu ko a gidan mijinki babanki bayi da hurumi ya kira ki sai da yadda mijinki mutanen da ba sa wannan in ma za su yi sai dai su nemi mijin don Allah wani muna so kai mana alfarma muna so mu ga wacce sai shi haɓa mana baba ai kaza kaza kaza shi da kansa zai zo gida zai ce wacce tafi gida babanki yana so ya ganki amma na yanzu sai dai kira waya ya ce wacce zo ina so in ganki ita kuma ta zo ta gaya wa mahaifin eh, mijinta cewa babana ya ce yana so ya gani idan ya ce bai yadda ba ta ce yare na masa uba haka ne shi ma uban ya ce an rena shi ya za ya ce shi yana so ya ga yarsa a ce ba zai iya ganin ta ba arga ka gama da ita ka sallame ta ka bari ta ji da mijinta ta samu aljanna ka ji da sauran annanta mata ka sallame su kai za ka karfafa su ne duk dai ka ai baka kai gidan manzo Allah ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa yakan zo gidan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ɗane ga manzo Allah amma kanin shi ne dan a gidan manzan Allah ya taso manzan Allah ya girme shi da shekara talatin kaga ya haife shi ko sai na bakar ya girme shi da shekara ashirin da takwas kaga ya girme shi sai da na Uthman ya girme shi da shekara ashirin da biyar kaga ya girme shi ya haife shi sai da na Umar ya girme shi da shekara sha tara kaga shi ma ya haife shi ai amma wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ya tanda na Fatima mun fuskanta a martike sai yake tambayanta me ya faru sai ya ce ina mijinki ta ce mijina baya nan ya fita ta ce mun samu saɓani ne da shi sai ya fusata ya bar gida da ya bar gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da hurumi ya ce duk inda yake a kira shi zai same shi ko sai manzo Allah ce abinci ka ina yake aka buzu cikin Madina can sai wani ya hango shi a masallaci a masallacin ba kafin ƙasa ce saboda sun samu rashin jituwa tare da nana fatima an ha, ta fusata shi sai ya dinga birgima sai ya gudu gudu da ƙasa yana kwance za Allah sallallahu alaihi sai aka ce mai an gan shi a masallaci ka gani ya kamata ya yi kai zai ce mai ya zo ya same shi ko sai manzan Allah bai ce mai zo ba sai ya ce ku banni da shi sai ya taka ya tafi masallaci ana ganewa wannan akwai karatu ga iyaye musamman na yanzu na zamani ya taka ya je takanas madina ya je ya samu alibin bin talib ya gan shi yayi budu budu da kasa sai ce mai qum ya abatura baban kasa ta shi sai alibin bin talib ya tashi ya zauna saboda bakin cikin abinda na Fatima ta yi masa na ɓacin rai sai manzon Allah ya sa hannayensa guda biyu masu albarka yana kakkaɗe masa ƙasa a jikinsa yana cewa kai haƙuri mata sai ki haƙuri don girman Allah duk sirikin da ya wa sirikinsa haka ko da yana da niyyar yin wani abu wannan abin ya kashe kaifin abin haka ne ai duk darajarsa ne baka kai manzon Allah ba wane mutum kuma ba za ka taɓa kai harcen kumban sahabi ba to amma za Allah ya tashi ya ce to kaga wannan karatun iyaye ɗaliban suna bukatansa ya za ka iya zuwa ta kawo maka korafin mijinta ya yi kaza ka saurare ta a ce ka saurare ta ba haƙƙi ne in ka gama ji ta tafi misali mijinki ya san kin zo nan a'a na fi koma gidanku. in ka je gidan ka je tare da ita salamu alaikum wa alaikum salam wani ina zaune sai ga wacce a gida na tambaye ta me ya faru ta ce min an samu sabani ne ita kuma ta yi fushi ta dawo gida ni kuma na ce ba a na ba na tambaye ta mijinta ya san da fitowar da ta ce a na ce ba ta isa ba kuma ni ban yi ba shi sa na kawo ta amma tun da gata nan zan so in zauna da kai in ji meye ya haɗa ku da ita ke shiga ciki ba ta gama maka bayani a gida ba in ka gama jin bayaninsa sai ka kira ta ki nana ta min abin da kika zo gida kika ce yayi in gaskiya take faɗi za ta nana ta in ƙarya ne za ta manta abin da ta gaya maka daga nan kai kuma a matsayinka na uba sai kai mata faɗa an gane in ma na duka ne za ka iya dukanta duk iyayenmu a da sun yi wannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan zama irin wannan ya faru kamar yadda imamu al-bukhari ya kawo su a cikin ajabul mufarad an sayyidina abubakar ya shigo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga ana sa'in sa tsakanin manzan Allah da nana Aisha sayyidina abubakar na zuwa manzala ce to tun da ka zo wa ya kamata ya fara ba da bayani tsakanina da ita galaba wanda ke wa wahayi yake cewa sai na abakar wa ya kamata ya fara bayani tsakanina da ita ni ko ita sai sai na abakar ya ce kai za ka yi magana ya ma'aikin Allah sai na nashi ta juya ta ce amma za ka faɗi ka faɗi gaskiya na abakar ya ce manzan Allah kike gaya wa haka sai ya kai mata duka don yana kai mata duka wannan imam bukhari ya kafa hujja da shi ne akan halaccin wato uba zai iya ladabtar da yarsa ko da tana gidan mijinta sai da ya dake ta sai ta rugo sai ta boye a bayan mijinta shine wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ka san mijinta zai mata kariya sai manzala ce to ya hakuri ya hakuri kai hakuri ka tafi za mu sasanta shi kenan maza Allah ya sasanta tsakaninsa da wa na Aisha bayan kwana biyu sai sai na bakar ya dawo sai ya gansu suna dariya sai ce ah, yana aka sani a wancan faɗin a sani a cikin wannan dariyar kaga uba na gari yana bibiyan ne zamantakewa nawa na 'ya'yansa kenan to shi sa yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa suke da shi akan iyaye ko da bayan sun yi aure ya dinga ziyartar su lokaci bayan lokaci malaman tarbiyya sun kafa hujja da hadisin Imam al-Bukhari da Muslim lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ziyarci Annabi Isma'il yana Iraq shi kuma Annabi Isma'il yana Saudiya yana Makka ya taso daga Iraq ya shigo garin mata ita matan nan ba ta san shi ba ya tambaye ta yaya rayuwa ina mijinki ta ce mijina ya fita ya nemo mana abinci ya tambaye ta ya rayuwarku ta ce ta kamar yau ne ka ce tinibuwiya ko sai ta ce kai ai rayuwar nan kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne sai ya ce mata idan mijinki ya dawo ki ce mai dattijo mai iri kaza ya kawo masa ziyara kuma ya muruhu an yi gayyira atabata ne. yana umarinsa ya canza kofar ɗakinsa falamma raja isma'il a lokacin da annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya shigo gida ka annahu anasa shay'an sai kamar ya gano akwai wani canjin yanayi a gidan ka san in akwai bako ya shigo gida dole akwai wani abin da za a yi na ɗan nuna alamar ba ko ya shiga saboda alamar girmamawa sai ce shin akwai wanda ya zo gidan nan sai ta ce e ta ce wani dattijo mai siffa iri kaza da kaza ya zo sai ya ce hal ki bi shay'in shin ya miki wasunci da wani abu sai ta ce na'am sai ya ce menene sai ta ce qala ya'muruka an tughayyira atabata barik ya ce ka canza kofar ɗakinka sai ce wannan dattijan ubana ne kuma canza ƙofar ɗaki da ya ce ke yake nufi in saki ki tafi na sake ki sirrin da ke ciki shine na farko wannan mata ba ta taba ganin wannan mutumin ba ranar farko ta bayyana sirrin mijinta zuwa ga wani mutumi da bata san shi ba a gabata da rufin mai asiri ga mijinta shi sa annabi ibrahim ya ce ya suke ta ana ganewa bayan wani lokaci annabi ibrahim ya ƙara dawowa karo na biyu sai zai tar da wata mata da annabi ismail ya aura sai tambaye ta ina mijinki ta ce ya fita nemo mana abinci sai ce ma fa'amuku me abincinku sai ya tambaye ta yaya rayuwa ta ce mun gode wa Allah sai ce to ma ta'amukum me kuke ci sai ta ce alma'u wal laham akwai matsala ruwa kawai da nama kasa akwai matsala ta ce ruwa da nama kawai muke ci sai annabi ibrahim ya ce allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya Allah ka yi albarka a cikin ruwansu da kuma naman da suke ci shi sa in kana maka duk irin naman da ka ci ba zai maka illa ba saboda wannan addu'an da annabi ibrahim ne ya ce allah kai albarka a cikin namansu da ruwansu kuma zamzam in ka sha shi in dai ba wai ɗabi'a ɗan adam ka san cewa baka ci komai ba amma zai zauna a cikinta a matsayin abinci kaga wannan yana daga cikin addu'an annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kana fahimta to a nan, sai malaman tarbiyya suka ce kenan yana daga cikin haƙƙin uba yana bibiyan halayyar ‘ya'yansa bayan sun yi aure mazansu da matansu iyayenmu a da sun yi amma yanzu ne ba a yi iyayenmu a da sun yi sai ka an ce babanki ne ya zo yana ƙofar gida ko ya zo ya ce to a ji tsoron Allah a zauna lafiya a yi biyayya a aure a yi kaza shi kenan sai ya koma kamar yadda manzo Allah yake yi wa Ali bin Abi Talib da Fatima akwai lokacin da ya zo cikin dare sai ya ce ku tashi ku yi sallan dare sai Ali bin Abi Talib ya ce ai ya ce rayukan yana hannun Allah yana juya shi yadda ya ga dama sai manzo Allah ya juya yana baka cinyansa sai ya ce wa kana al-insanu akthara shay'in badala manzo Allah ya ya yace ɗan adam da yana da yawan musu na ce ka tashi kai sallan dare kuma kana ce min zuciyarka da ranka yana hannun Allah in Allah ya ga dama zai tada mu in ya ga dama zai hana mu tashi da sauransu tashi kai ibada kaga manzo Allah ya kwaɗaitar da wa Ali bin Abi Talib da wa hassa su tashi su ne ibada dan su samu yaddan wa Allah saboda asalin hikimar aure shine samun aljanna duk matan da ta aure tunaninta ba ta samu aljanna ba ta yi asara saboda mace ba ta da abu mafi tsada da take samun aljanna da shi kaman aure shi sa aka fi jarabtansu a zamantakewa na aure shi kuwa namiji ba yi da hanya mafi tsada na samun aljanna kamar iyayensa shi sa ake jarabtan 'ya'ya maza a ɓangaren iyaye maza da mata za ka ga da yawa ba sa kyautatawa da zaran ya aure shi kenan yana ya gama da su imam bukhari a cikin adabin mufrad ya fitar da hadisi da isnadi ingantacce wani mutumi daga cikin sahabbai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, sai ya ce ya asabtu zamban aziman ya ce na yi zunubi ne girma a wurin Allah me zan yi Allah ya tafarta min kaji ko sai manzo Allah ce hallaka walida kana da uwa sai ce la mufiyat ta riga ta rasu ku duba wannan maganan bai ce ya je aikin hajji ba bai ce ya umara ba ko sai ya tambaye shi kana da uwa sai ya ce mahaifiyata ta rasu sai ce hallaka min khala kana da inna kanuwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka sai ce in ka lizimce ta ka kyautata mata za ka samu aljanna saboda alkhalatu bi manzilatil um ina matsayin uwa take yan in mahaifiyarka ta rasu to sai kanuwar mahaifiyarka ka lizince ta duk wani albarka da kake nema a wajen babarka ka nema a wajenta ka kyautata mata duk lokacin da ka sa mata mata ce wani Allah ya maka albarka yanda mamanka ta ce maka Allah ya maka albarka haka wato innanka in ta ce Allah ya maka albarka Allah zai maka albarka shi ma uba da kuma baffa shi ne manzo Allah ce wa sayyidina Umar ya Umar amma tadiri anna sunwar rajul misla abi yace kai Umar ka san cewa baffa samtar uba yake ba amma na ka dace ai ni ba ubana bane tsanin babana ne ni ya tunna na rabu da ubana lafiya ko ma wane ne ba ruwana da shi miskini ga wa'annan ana samun albarka da su wajen zamantakewa shi sa shi ɗa namiji ana jarabtansa a kan iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa ita kuwa ɗaya mace ana jarabtanta a gidan mijinta saboda ita mijinta ya fi babanta da mamanta haƙƙi a kanta yau in ka aurar da ɗiya ko gawarta ce a yanzu a ƙasa baka da hurumi ka ce a dawo da ita gida mijinta shine yake da full control a kanta sallah ya mata shine ke da iko ya je ya binne ta shine ke da iko kai sai dai ka zama mai ɗan rakiya duba zainab ɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da na Usman radiyallahu ta'ala anhu matarsa ruƙayya ta rasu ya an zo da ita maza Allah na tsaye an zo da ita makabarta sai sayyidina da na gefe eh, na gefe sai manzo Allah ce duk wanda ya tara da iyalinsa wayewar garin yau to kada ya taba ta akwai sayyidina Uthman a wurin kuma shine mijinta sai tsaya kaga shi yake da hurumi ya shiga dawa matarsa cikin kabari sai ya tsaya wani sahabi na gefe maza Allah ce ya rike aka shigar da ita kabari kaga inda yau ne za ce kai wannan bayi da mutunci haka ne masu shi mata mutu har ya iya tarawa da wata har yana ma Allah Allah ta mutu ne ana fahimtar wannan karatun duka wannan tarbiyya ne ake so a nuna maka cewa mace faɗi don ta yi aure babanta ba yi da wani hurumi a kanta aka da kwanfoli ubaha akwai iyayen da in sun baka 'ya'ya za su yi kontrolin ɗinka sai abin da suke so za a yi a gidanka to kaga wannan kuna kai 'ya'yanku ne zuwa ga nama. wata rana manzo Allah yana wucewa sai ga wata mata daga cikin sahabbai yana fitowa a ciki sai ya tambaye ta yace ina mijinki ne sai ta ce huwa bi khair yace kina masa biyayya ta ce ya ma'aikin Allah gwargwado sai dai abin da ba iya rasawa sai ce huwa jannatuki wa naruki ki sani mijinki wa nan shine aljannanki kuma shine wutanki saboda haka shi sa manzo Allah ce istausu bin nisa'i khaira ku dinga rarrashin ku maza akan ƴaƴa mata na alkhairi saboda su mata suna da rauni duk yanda kake ganin ta ustaziya to ba za ka gane ba sai ka shigo ciki ana ganewa ba za ka gane ba sai ka shigo ciki in ka bata mata rai ba abinda ba za ta iya gaya maka ba kuma kakka yi tunanin a'a kaza a'a shi sa ka ce ku rarrashi ku maza akan mata bi ma'ana duk abin da ake so ka sa a kwakwalwarka duk wani aiki da wauta za ta iya maka in ka sa shi a zuciya duk ranar da sai maka wauta dariya za ka yi saboda kana expecting ɗin ta yi haka amma in ka ce ni za ki yi wa kaza to kaiwa kaiwa ba za a yi maka ba ina mata an gane saboda ita mace tana da rauni haka Allah ya yi ta kai abinda ba komai bane a wurinka to ita laifi ne a wurinta don buga maka misali yana daga cikin sababin nuzul na suratul tahrim saboda yana da sababin nuzul guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin na na Hafsa yana da Mariya ta a matsayin baiwa ake kiranta ummul walad hatib bin abi a ya ɗauko ta daga misra saboda muqawqis ya bada kyautanta a kawo Manzan Allah Manzan Allah ya mai da ita sadaka ta haifan masa Ibrahim Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na na Hafsa sai ta ce a mata izini tana so ta je gidan babanta ta ga babanta sai Manzan Allah ce ba komai tafi kuma Manzan Allah yana ɗakin ta a ranar sai ya ɗauki Mariyatul Qibti ya shigar da ita ɗakin Nana Hafsa sai yayi mu'amala na aure da ita na na hafsa tana zuwa sai ta ga ɗakinta a garkame sai ta zauna mazala na fitowa sai ta gan shi da mariyatul kiftiya ta fashe da kuka ita ce an rena ta ku duba tsakanin wa mata da miji kenan ko tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rena ta ya za a yi manzo Allah bai taɓa yi wa matansa irin wannan abin ba sai ita saboda ya rena ta kenan manzala ce ya haƙuri yi haƙuri don Allah ke shiru ki bar maganar nan ta ce ita kawai an ci mata mutunci an rena ta ya za a ɗauko wannan a tare da ita a ɗakinta a yi ta an gama wulaƙanta ta sai manzo Allah don ya faranta mata rai sai ce ki yi shiru ta ma haramta daga yau a gare ni ba zan ƙara mu'amala da ita amma ta ki gaya wa kowa shi kenan sai manzo Allah ya wuce yana tafiya sai ta kwankwasa wa nana Aisha ya ce ku ji labari kin ga ga abin da ya faru da abin da ya faru na ma samu galaba a kansa har ya ce ta haramta ta haramta gare sa ba zai ƙara mu'amala na aure da ita ba saboda na yi kuka ya ce to ban ya faranta min rai ga abin da ya ce ka gama ta kenan man Allah fa kenan sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marzata azwaji wallahu ghafurur rahim sai Allah ya ce wannan hukuncin da kai Allah ya gafarta maka ya tausaya maka babu shi ana ganewa to shine bayan Allah ya sanar da manzon Allah ga abinda nana na ta yi shine wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan to shine wannan magana alamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi ko عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك بهذا قال نبأني العليم الخبير shine Allah ya lokacin da manzon Allah ya yi sirranta da wata daga cikin matansa kuma ya ce katta gaya wa kowa fa azharahu Allah alayhi ita kuma ta je ta faɗi sai Allah ya gaya mai ta bayyana sirrin da yake bayyana da manzon Allah ya zo sai ya ce ba na ce ki gaya wa kowa ba dan mace sai ta ce man an ba aka haza kai wa ya gaya maka na gaya ma wani da Allah ke ma wannan magana sai ya ce na ba'ani ya la'alimul khabir Allah masani ne ba da labari shi ya gaya min cewa kun yi wannan abin tattauna tsakanin ku da juna kaga wannan sakon da ake so ka gane ɗabi'ar ya mace ya sha daban dawa ɗabi'ar ɗa namiji abinda kai baka ɗauke shi wani abu ba to ita wani abu ne a wurinta misali da biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam bukhari ya zo da wannan hadisi a cikin Bukhari da Muslim ranan sallah yan habasha suna zuwa wasa da takobi a garin Madina sai manzon Allah ya leko yana kallon su suna wasa sai na na Aishatu sai ta matsu sai manzala ce kina so ki kalla ne ta ce eh sai ya ce to sa kanki sai ta sa kanka a kafadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana kallo ci gaba da kallo ta ce in an dan jima sai maza Allah ya juye kalle ta ce kin gaji ne yana so ya sani ko ta gaji a ce na gaji amma saboda ina so sauran matan su san matsayina a wurin manzala sai na ce mai ban gaji ba kaga kai abinda baka dace shi wani abu ba su a wurin su ne wani abu ne abin da ake so ka gane shine ita mace a yadda kake kallon matsala ba haka kake kallon matsala to in ka ce za ka mu'amalance ta da yadda Allah ya kinsa tunani a kwakwalwarka to Allah ba za ku zauna lafiya ba shine in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwajun dan in kace zaka miƙar da ita kasarta wa shi shine talaqu to saboda haka wani abin in ta taso sai ka mai da shi wasa sai ka ga an wuce wurin amma nasu tunanin ba ɗaya bane da namu misali na uku wata rana kamar yadda imamu al-bukhari da muslim da ashabu sunan sun rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin nana Aisha tu manzo Allah ya riga kwaba kayansa nana Aisha tu ma ta kwabe kaya suna kwance sai mala'ika Jibrilu ya leko ta waje sai ya kira manzon Allah a sace ya fito sai manzon Allah ya saci jiki daga nana Aisha tu irin ya tsallace ko ta gayu suka ce ya tsula ne ko sai ya tsula jikinsa daga jikinta sai ya fita amma ta tunanin zai zage wani ɗaki ana gane a kaga mai mata biyu ko uku shine ya san wannan karatu amma mai mata ɗaya kaga ba zai taɓa gane wannan karatun ba kenan ta ce sai na bi shi a baya ta tunaninta ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai je wani daki ne daga cikin dakin matansa sai ta ga ya doshi hanyar baki'a sai ka ta yi ta koma suka ta ga hanyar makabarta ne ba hanyar ɗaki ba ko ita suka ba da binsa sai ya shiga makabarta ya shiga makabarta ita ma ta bishi ta ce sai ta gama za Allah ya ɗaga hannu haka ta gane yana addu'a ita ma ta ɗaga hannu sai addu'a ta ce ya ajiye can an jima kuma ya ƙara ɗaga hannu yana addu'a ta ce ni ma na ƙara ɗaga hannu na ne addu'a can ya ajiye ta ce ya ƙara ɗaga hannu a karo na uku ta ce ni ma na ɗaga ta ce yana saukewa sai na ga ya to manzo Allah baya tafiya kaman kwai ya fashe masa a ciki manzo Allah yana tafiya ne da sauri ta ce sai ya fara tafiya to da na ga yana tafiya ta ce sai na ji tsoro kada ya riske ni sai na fara sassarfa har na dan haka da gudu ina shiga daki wuf ta ce ina kwantawa yana shigowa sai ji ni ina haki saboda mace ce ka gaba namiji bane ta dinga haki sai ce me faru ne na ga kina haki sai ta ce na ga kasa ci jiki ne ka fita ta ce da na ga kasa ci jiki ka fita ni ma sai na bi ka a baya tunani na za ka ka ɗaki na ɗaya daga cikin matarka shi sa sai na bi ka sai wannan kalma ta ɓata wa manzan Allah rai sai ta ce sai ya amfani da bayan hannunsa haka sai ta ce sai ya ce na a kirji haka ta ce auja ani bihi na ji zafin dukan neman a kirji sai ya ce kina tunanin Allah da manzansa za su ha'ince ki ne sai ta ce mala'ika jibril sai ya ce mata mala'ika jibrilu ne ya kira ni a sace shi sa ni ma na sace jiki na fita sai ta ce ai Allah kaɗai san gaskiya ku gane karatun ina ka maka duk wa'annan ne da ka fahimci sakon. Ana ganewa ka gama a da ba ake saukar da wahayi ta ce Allah ka san gaskiya mace mace ce kawai abin da nake so ka gane kenan ta ce Allah ka san gaskiya sai ya ce ya ce min ni kuma sai na ga kin yi bacci ba na so in ta da ke Shi ne ma na saci jiki na fita yace in je in roƙa wa sahabbai na da ke kwance a baki algarqad gafarar ubangiji ne na tafi ta ce okay shi sa na ga-kaɗaga hannu waka kenan kana addu'a sai tace to in zan shiga makabarta ne ya kamata in ce sai manzo Allah ce to kice assalamu alaikum ya ahla diyar min almuslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insha Allah bikum lahiqun nasalullah lana wa lakum al afiyah ta ce daga nan sai ya koya min wannan hadisi kaga a nan muhallin shayar da nake so ka fahimta mu'amalar da za ka yi da mace ya sha daban da mu'amalar da za ka yi da wa a namiji saboda tunaninku ba ɗaya ba ne kuma Allah bai taɓa yin ku iri ɗaya ba saboda haka naka tunanin da naka ba zai taɓa zama ɗaya ba su mata suna da lura kai kuma akwai abin da kai ba wani abu bane a wajenka ba za ka yi lura a kansa ba amma su suna da lura a kan duk wani motsi mijinsu zai yi saboda haka kaga a nan kai a wajen mu'amala ka san cewa wannan matakka ce saboda haka ka dinga tuna wannan hadisin ko da ta maka wani wauta in shi ɗan ya ribace ta to ka sani cewa manzan Allah ya ce isausu bin nisa'i khayra saboda ka sani cewa ita ba mala'ika bace kai ma ba mala'ika ba ne. idan ka zauna to wacce Allah ya ƙaddara ni na zama mijinki a yau muna shauƙin juna a waje yanzu mu'amala ce yi tsakaninmu da juna sai ka ce mace to ga abin da nake so ki kuma ga abin da ba na so kina yi kuma ki kiyaye a makwabta ina so ki mu'amala da su wace da su wanne da wane da wane da wane ma'ana makwabtan da kuke rayuwa tare da su amma su wane da wane da wane da wane ba na so ki mu'amala da makwabta na irin kaza saboda mutanen banza ne wannan shine ka'ida aka ummu jarda al-faqiha sai tsakaninta da mijinta da ya shigo ranar farko kamar yadda imamu sha'abi ya ba da labari imamu turmili ya zo da wannan asari a cikin jami'insa aka tambaye shi wane ya matakka ya ce lafiya sumun lafiya sumul ya ce eh, shekara na ashirin da ita ba ta taba saba min ba suka ce ya haka ya ce ranar farko da na shiga na yi sallah ta bi ni sallah ya ce ina juyowa zan taɓa goshinta yin addu'a ta ce ya sai na ga alaman haske na imani a fuskanta na gode wa Allah sai ta ce wani tsaya idan akwai ilimin mutum yana hana mutum ya auri mace kana da ilimin da baka bukatar ka aure ni idan dangantakan namiji na hana mutum ya aure kana da dangantakan da ba za ka iya aure na ba yace amma Allah ya kaddara ni na zama matarka kai ka zama miji ka gaya mun me kake so me baka so sannan ka gaya mun wa kake so in yi mu'amala da shi a cikin dangi na a cikin makwabtanka waye baka so ne yi mu'amala da shi wannan a cikin dangi na ya kake son dangi na su dinga shigowa gidanka ya ce da na ji ta faɗa ka sai ne ajiyan zuci Ya ce to inda gaske cike Allah ya karfafa ki akan bayanin da zan miki amma in zaƙin baki ne ta kuta mata zai zama hujja akan ki gaba Allah gobe kiyama ya ce sai na ce mata kaza nake so kaza ne bana so kaza nake so kaza ne bana so sai ta ce to ya kake wa kake so ki mu'amala da su a cikin makwabtanka sai ce sai nace su wane mutanen kirki ne ki mu'amala da su su wane mutanen banza ne kake mu'amala da su sai ta ce to ya kake son wani dangi na gidanka sai ce ban hana su shiga gidana ba amma ka su gundare ni sai ce sai ta tambaye shi me kake so me baka so ya ce na ce mata kaza ne nake so kaza ne bana so ya ce wallahi tun daga ranan da na shigo ɗakinta bayanan da ne mata babu wanda ta taba tsallakewa ya ce wata rana muka samu rashin jituwa ni da ita ya ce wallahi ta fi ni gaskiya sai na juya magana na ce ba ta da gaskiya ya ce kuma ta amince ta ce ba ta da shi ta karɓa ta ce in yi hakuri Ta ga in yanzu ne za ta ce me kai awa kamun ba daidai ba A yalla ba ka isa ba ka a gane shine ake kiranta ummu darda al-faqiha saboda ne iya biyayya da ta yi ga wa mijinta to ita mata idan ka shigo daman abin da shari'a ta ce maka shine za ka yi raka a biyu tsakaninka da ita in ka juya sai ka riƙe goshinta sai ka yi addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يا الله إنا روقنك الخير انت da alkhairin da ka ɗabi an da ita a kai ina neman tsarinka daga sharrinta da kuma sharrin da ka ɗabi'antar da ita a kai malamai suka ce ko da da sihiri matan nan ta shigo wannan gidan wannan addu'an da kai ya karya shi kenan warwas ya mutu burus ba zai ƙara tasiri ba to kuma a nan kaga ka roki Allah alkhairinta ya sada ka da shi sharrinta ya kare ka da shi to daga nan kuma sai mu'amala yau da gobe na zamantakewa na aure to ita mace ana zama da ita ne a wato da sauki ba a zama da ita cewa dole sai ka tankwasa ta an gane in ka ce sai ka tankwasa ta gabaki daya za ka karya ta amma kuma wannan baya hanawa in ta yi ba daidai ba ka nuna mata da su mata kala uku ne akwai macen da in ka mata wa'azi za ta yi la'asar har da magariba za ta ce wani ya haƙuri kaga ita wannan sai yanzu an baka Ka'ida ne yadda za ka san wace ce matarka yanzu ka zo ka kanta ba a waje ka santa mu'amala da za ku yi na aure yanzu za ka san wace ce ita ita ma sanin da ta maka a waje ne yanzu ke za ta san wane ne kai to kai yanzu za ka yi la'akari saboda Allah ce wallati ta khafuna nushuzuhunna sai ce me fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i buhun, sai ce me fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila mata kashi uku ne akwai wacce in ta mata wa'azi zaka ji ta yi la'asa za ta ce ya hakuri wallahi ban san zai bata maka rai ba to kai daga ranar duk lokacin da ta yi ba daidai ba zaunar da ita za ka yi kai mata nasiha saboda ita ta faɗa cikin wa'anda suke ɗaukar nasiha a cikin mata akwai kuma matar da zuma ce sai da wuta duk yadda kai mata nasiya kana mata nasiya ma za ka ji hada izgilanci mm, sannu shan abubakar mahmud gumi Hata izgilanci za ta yi maka mm, a kara maka allahu allahu akbar ko ka ji ta ce ma ya malam to duk izgilancin da ka za ta yi maka wato ka gane wannan karatun da kyau to in ce maka haka to ita kila biyun can su ne mai mata tasiri shine ko dai wajiruhunna ƙaurace mata akwai macen da in ka ƙaurace mata to yana mata tasiri duk yanda ta sai ya tashi in ka ƙaurace mata shine sai manzo Allah ce wala tuhajir illa fil bayt ka ƙaurace mata sai a ɗaki abin da ake nufi shine ta ɓata maka rai in ka gano tana cikin irin wa'annan matan sai ka yi kawai kai ba murtuke fuska kai ba balle ta ji daɗi ka shigo a busan kam ɗari ba a'a ka saki fuska ka saki fuska ka kalle ta kawai ta yi gom wane sai ka ta kallonta tana maka magana an ɗauke wuta kenan ko in ma za ka shigo gidan ta in ce abinci ta gama in za ka shigo ka ɗan shigo da yogurt ɗinka da ɗan boga ɗinka abincin da ta ajiye maka ka bude ka kalla ka ce hmm, masha Allah sai ka rufe ka ciro yogurt ɗinka da boga ɗinka ka zaɓa ka ci ka ce alhamdulillah sai ka yi fuska in ta kalle ka sai ka yi murmushi a fushi za ka yi waje ka yi murmushi to kaga wannan wallahi kana fata an gane kana wannan maganan in ka fito kana fitowa za ta biyo ka na hajji maka abinci baka cewa sai ka ce a ah, hauni me zan siyo miki in na dawo to na taba kawo wannan misalin a malami wata mata ta ce na mutu sai na ce wannan da ganin ta irin wannan na mata tasiri ina gane karatun to Allah ya ce wala to manzo Allah ce wala to hadir illa fil bayt kaka ce mata sai a daki kaga kai ba zagin ta kai ba ba abin nan kai kai to irin su za ta ce wani dan kaza da ne maka ne sa kake mun haka to dan Allah kai hakuri ka yafe min shikenan an wuce wurin Shi ne sai Allah ce fa in buhu a tabghu alaihin sabila in sai maka biyayya ta gane cewa ta yi ba daidai ba to kakka cuce ta shikenan tunda ta yarda ta yi ba daidai ba sai a ci gaba sai na uku shi ne shine na ko to akwai matan da wallahi in ba ka daga hannu ka taba ta wallahi ba za ta bari muna karatu da asuba da ɗalibai akwai wani bawan Allah sai zai same ni sai ce ga yanayin matarsa yayi yayi in yana mata ma wa'azi na ce kai mata nasiya sai ce in yana mata wa'azi ai tana ce mai a'u ah, mm, sannan abakar gumi wallahi haka yace tana cewa sai na ce to haka take yi yace eh sai na ce to ka kaurace mata sati ya zagayo ya ce aka rama kallawo wala na kaurace mata ta ce mu je in dai za a bani abinci gobe nan titi a jos ni da ƴaƴana in dai za a bani abinci daga nan har shekara mu je zuwa wala haka ya ce mun yace tana nan ta ce kawai in dai ba ta abinci don an ƙaurace mata ita ba komai ba ne sai na ce haka ta sai ya ce eh na ce to kasan ne za ka yi ya ce a ah, na ce nemo dorina wala haka na ce mai na ce nemo dorina ki ɗaya ka shafa mata zaitun na ce za ta lankwashe sai ka sa aljihu na ce in ka shiga ɗakin sai ka kira ta ka ce to wacce zo na nake wa'azi kina ce min sannu shek abubakar mahmud gumi na ƙaurace miki kin ce kaza na ce za ka maka haka in ce haka kawai ka zaro ka zuga mata guda ɗaya na ce wallahi fitan bindiga za ta yi sati ya zagayo ina shigowa muna fara karatu da ya kalle ni ya kwashe da dariya ce a karba kallawo <laughs> ya ce wallahi ina mata guda ɗaya da ta yi fitan bindiga ta ce duka wallahi zan gyara ya ce wallahi sai ta ce wallahi zan gyara sai na ce Allah ya yi gaskiya ya ce fa in afanaku la alaihin na sabila in tai muku biyayya to karka ci gaba da yi mata ƙeta, karka cuce ta kaga ashe kenan mata kala kala ne to kai yanzu a zubin matarka ka duba ka gani wanne ta fada kaga yanzu baka san wace ce ita ba to yanzu za ka shiga kai ba mala'ika ne ko kaki ko kasu wata rana sai ka mata ba daidai ba haka ita ma ba mala'ika ba ce. ko ta ki ko ta so wata rana sai ta maka ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na shi to nakan gane na fusata ki kuma nakan gane muna zaman lafiya na shi ta kalle shi ta ce to ya kake ganewa muna zaman lafiya ta ce sai ya ce in muna zaman lafiya da ke in za ki rantse kina cewa wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin annabi muhammad ya ce to gari lafiya lau ya ce amma duk ranar da na fusa ki in cika kalle ni sai ki ce rabbil ka'aba sai ki ce ko kuma wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin annabi ibrahim na rantse da ubangijin ka'aba sai ta ce ka san dai ina son ka sunan ka ne kuma zan kira ba kaga kenan ne tsakanin mata da miji dole a samu ne rashin jituwa ba laifi bane idan kun samu rashin jituwa akwai rashin jituwar da za ku iya samu tsakaninku da juna za ku zauna ku warware akwai wanda dole na ukun ku yana bukata ya shigo kaga in an shigo gidan manzon Allah dan sun to dan an shigo gidan ai ba wani abu bane ana ganewa kaga tsakanin sayyidina eh, tsakanin manzon Allah da nana Aishatu waye ya shigo shine sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar haka shi ma tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce manzan Allah ya yi aura saboda namiji ke yaji in aka fita ta ka to ka gudu ka bar gidan sai ya yi yaji ya koma masallaci ya tare na wata ɗaya sai aka dinga ya maɗiɗe a garin madina cewa ai manzan Allah ya sake matansa sai na umar na jin haka kawai sai ya tafi gidan Manzan Allah sallallahu alaihi wajen ana hafsa yace har da ke kike fusa ta manzan Allah ce wallahi ba ruwana yace to manzan Allah ku kuka fusa ta Allah har ya bar gida ta za ta ce wallahi ba ruwana za? Ya yace ke kin san dai baya kaunanki alfarma na kike ci kike zama a gidan manzan Allah kaga ko dole ai ka kiyaye ko babanta na ga mata wannan kawai sai sayyidina Umar ya taho masallaci yana zuwa manzan Allah ya sa an garke mai masallaci sai yayi sallama sahabin da ke tsaye yana gadin kofan sai ya ce wane ne sai ya ce ni ne umar in buɗe ya ce buɗe sai ce ba zan buɗe maka ba sai manzan Allah ya ce in buɗe sai sahabin ya koma ya zai samu manzan Allah ya ce ga sai na umar a kofa ya ce in buɗe in buɗe maka sai manzan Allah ce kafka buɗe an gane sai ya ki buɗe mai sai sahabin ya zai ce manzan Allah ce ka in buɗe maka ba zan buɗe ba sai sai na umar ya leko ta windo ya ce ya ma'aikin Allah wallahi ba na zo ba ne don ta hafta na zo ne kan wani abu da nake jin labarinsa shi ne nake so in tabbatar don Allah ta mun alfarma in shigo sai manzala ce to a bashi shigo ya ce sai ya shigo yana shigowa sai ce ya ma'aikin Allah in maka tambaya da gaske ne ka saki matanka yace ni ban sake su ba sai ce to ana ta yana didi a Madina cewa ka sake matarka shine yasa na ce bari in tambaye ka yace to ka min izini in sanarwa mutane cewa ƙarya ne baka sai baka saki matanka ba sai ce na maka izini dan Umar sai yace sai na tsaya yace saboda na ga manzo Allah ya murtuki fuska yace ni kuwa bazan bar nan ba sai nayi wani abin da zan faranta wa manzon Allah rai ya dan saki fuskansa yana fita shine sai Allah ya saukar da wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum sai ce ne la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu shine sai da Umar ce ana min alladhina yastanbitunahu minhu yace ni kai na fara wannan istinbatin saboda da naji labarin ban haskaka ba sai da naje na yi bincike kuma ya tabbata cewa abin da ake yadawa ba hakan bane Ka ga muhallin shahid a ciki ita ya mace ana zama ne da ita ana rarrashi in ta yi wannan a gyara in ta yi wannan a daga kafa in abin karami ne a daga kafa sai a gaba sai a yi magana amma in kun wata gaba ne za ka yi magana to kullum za ku ta faɗa don ba ta ce kawai ita ka kare na komai kaza ne komai kaza to duk da ka ɗaga ƙafan ka ɗaga ƙafa a nan saboda ƙarami ne in ba ne to a tashi za ka gyara to a haka a haka a haka sai ka ga abubuwa sun daidaita saboda haka babban abu kuma ka nuna mata mahimmancin iyayenka duk da ta auke ka to dole ka yi haƙuri da iyayenka kamar yadda za ta yi haƙuri da nata iyayen ko to haka za ta yi haƙuri da iyayenka nan kuma dole ka nuna mata girmama iyayenka kakka buɗe mata ƙofar rena iyayenka saboda idan iyayenka suka yi fushi da ita zai shafe ka zai shafi 'ya'yan da za ta haifa maka saboda kai ka kawo ta gida kuma dalilinka ne wasu abubuwa marasa daɗi ke gudana to shi sa ka nuna mata mahimmanci da girman iyayenka da makamancin haka sannan kai kuma kakka kuskura ka wulakanta iyayenta kuma kakka wulakanta ta shine matsala ce wa ta kubbe kakka munata mata ce kalle ki mummuna da sauransu kaga daga nan ai za ku samu matsala da ita an gane ta bata maka rai a'a ita za ka iya yin wani abu ta gaya maka magana amma kai in ka gaya mata magana har abada ba za ta manta ba za ta rike shi a matsayin aibi Kana fahimta akwai wani a ɗan uwa lokacin yana karatu a madina sai ya gama karatu ya yi aure da sauransu matarsa ma ɗalibarsa ce sai ya ƙara wata mata na biyu to kasan mata da kishi ta tashi magana sai ta ce wallahi madinan nan ma na munafunci ne zuwan madinan da aka yi ma na munafunci ne to kai yanzu ina a ta gaya maka haka kaga akwai matsala ai ko kaga ce to da ke kallon da ce ustazancin kama na ƙarya ne duka duk wannan kishi ne na ɗabi'a na ya mace to akwai shi ne ya sa manzo Allah ce istausu bin nisa'i khaira ku dinga rarrashin juna akan mata na alkhairi bi ma'ana mata sai an dinga zama da su a hankali ana lallaban su lallaba da ake nufi ba wai ka zama lusari ba ana gana sai yadda ta yi da kai a'a ana nufin wani abin in ka gata ka ɗan ɗaga ƙafa wani abin ka ɗan gyara da hikima wani abin ka yi shi da zafi wani abin ka ɗan abin nan da ma wasa da sauransu ana ganewa don wani abin da zai amfanar da ita wallahi mace za ta iya yi saboda kawai ta mata rai bari buga maka misali ni wannan ni da ni ya faru muna zuwa sallah tare da iyalina to in sun tafi da yarana to in an tafi za kowa na tafiya da dadduma in an gama sai yara su ɗauka to ko ɗaya daga cikin yaran sun manta ne kawai sun tashi sun tafi sai ita ɗayan da ba ɗaukan mata dadduma ba sai ta yi fushi ni fa ban sani ba to da muka dawo washe gari za mu tafi sai ta ce ita ba za ta je ba na ce me yasa wai sai ta ce ai saboda ai an ki ɗaukan mata dadduma jiya saboda haka yau ba za ta je ba sai na ce ya hakuri zo mu tafi da ce wallahi ba za ta je ba sai ina goya ta ina goya ta ba ba za ta tafi ba ni kuma ina so ta je sai na ce to goyo da ce ina eh, ce sai na mata bambu na ce hau tana hawa sai na zagaya da ita a cikin ɗaki sai ta kwashe da dariya ka gama ta kenan sai na ce za mu je ta ce mu je shikenan an wuce yanzu inda na yi fushi misali sai na ce ke tsaya ɗin mana ai ta yi asara ko ni kuma ina so ta samu me wannan albarkar shi ni ban kalli wannan ba shi ne lokacin da nake gaya ma wani galibi da ya kawo complete ɗin matar shi sai da ya da ke ma saboda irin mamaki kamata ba ya kawo irin wala sai dai da ke ni sai ma da haka bin da ƙarfi irin yana abin na ba shi mamaki eh abokin shi ma na nan kusa da mu yana dariya yanzu <laughs> ana ganewa to kaga abun mamaki shi yanzu yana ganin ya za a yi ya goya ta aike ta yana shi sai na ce mace kenan na ce baka san mace ba kenan na ce abin da zai amfana da ita saboda ta fasa ta ka sai ta ki to kaga anan kaga in ka ce sai ka tsaya kaga sai ta bata maka lokaci kuma ba a je ba to abin da ya kamata sai ka sauko sai a yi abin da ya dace a wuce wurin to kaga wani abun haka ake yi da mace ana rarrashi wani waje a yi abun nan wani waje a yi haka to in ka ce ba haka ba to wallahi ba za ka taɓa zaman lafiya da mace ba kuma kullum sai an ji ku saboda haka ɗabi'a su yake haka Allah ya yi su suna da ragajjen hankali ai hankalinka da nata ba zai taɓa zama ɗaya ba saboda Allah ya yi su emotionally suke amfani da shi kawai abu yana raya mata za ta yi shi da mata ce saki dukkanmu nan da sakakku ne Allah Allah dukkanmu nan da sakakku ne an kana ɓata masu tarai za ta ce na sake ka miliyan kaga da biyan da maza ke saki a yau ko inda hannun mata ne kana fusata ta za ta ce tafi miliyan kawai za ta ce miliyan 1m za ta ce maka kawai na maka 1m shi nan. amma cikin hikima sai Allah ya ba namiji saki saboda shi namiji a yanda Allah ya yi shi duk abin da zai yi sai ya yi calculating ya ga in and out ɗinsa alkhairinsa da sharrinsa wanne ne sannan yi shi sa Allah ka ga namiji wanda yake da tunani irin na mata sai ka gana cewa wani ai kamar mace yake saboda shi namiji Allah ya yi shi baya amfani da emotional feeling ɗinsa ko da an abu zai yi shiru ya dinga tunani in ne yi mai outcome ɗin amma ita ba ta yin ba ta tunanin outcome sai ta gama surutun ta gama cika baki sai kuma ta dawo tana ya hakuri don Allah ba za ta ce wallahi ba za ba ka hakuri ba kuma ta kanta za ta dawo tana ba ka hakuri kuma hatta ma fashe maka da kuka saboda ta ga ita tana amfani ne da emotion ka ga wannan ana so ka san wannan karatu idan kana a matsayinka na sabon shiga ana ganewa to ka ga saurayin da bai san wannan ba kaga duk ranar da sai kaza zai ce yarinyar nan ma ta rena ne ai kaza ne ko kana zaune ma kawai ta cire hulanka ta sa a kai ta tsaya tana haka ita kai a wajenta tana burgewa ne kawai fatina ne ai tana ganin partnership ne ai kuma sai gaba kuma ɗaliba ta ce ai ta mare na ni a aina ana ganewa to kaga anan ce tare na ni a tana ganin ka a matsayin fatina ne yanzu saboda haka shi sa na kawo maka wa'ancan misalan a baya tsakanin nana ishe da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ka gane saboda haka mu'amalar da ka yi da ita kuma zaka iya kallon ka tace ka ji tsoron Allah ko kuma ta ce ma wannan abin ma babu Allah a ciki duk wannan kada ya asa ka kada ya bata maka rai ni wanda za ta kalla kamar yana wani yake gaya min yace wai matar shi ne ta kalli yaron sa a gaban sa sai tana cewa zan ci ubanka abin ya kai shi ne yace malam wai a gabana take cewa wani ta ci ubanki sai na ce alaka guma ma mata ne kaga yanzu tana hucewa akan yaron to mace ce take da irin wannan ɗabi'a to kai a matsayinka namiji ana so ka zama wato kana da fahimta ba komai ba ne za ka ce in to daga nan za ka ga an samu matsala shi sa za ka ga yawancin samari samarin shaho a yau ba sa jure wa mata sai ka ja ce ai shi kawai ya ɗauki mata kamar ruwa ne in ya saki wanda zai auri wannan kaga kuwa da ba za ka taso ka ga babanka da mamanka ba yanda babanka ya haƙuri da mamanka haka ita ma mamanka ta yi haƙuri da babanka to kai ma haka za ka yi haƙuri da ita ana ganewa in dai ba zina take yi ba ko shirka take yi shine abin da ba za ka iya juriya ba duk wata mu'amala da za ta yi maka na rashin jin daɗi ka yi haƙuri saboda manzo Allah ce al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum خير وأعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم مؤمن da yake mu'amala da mutane suna cutar da shi yana haƙuri ya fi samun lada a wurin Allah akan wanda in an mai zai ce ni bana takalan mutane amma tun wanda ya takale ni ba ni da sauki ba ni da mutunci zan taka mutum mazala ce wancan da ake taka shi yake haƙuri ya fi lada kuma ya fi alkhairi a wurin Allah a kan kai da an maka baka da haƙuri baka da juriya kaga duk wannan ana koya maka babu mu'amala ne saboda zamantakewa na aure akwai mu'amala a ciki dole sai ka zama mai haƙuri mai kawaici mai kau da kai wani abin ka gatsa wani abin ka kau da kai wani abin ka yi magana sai gaɗa ta zo sai ka yi magana akwai wajen abin ma da za ka yi laifi sai ka mata magana ka yi ko tana tsammanin za ka yi magana ka ƙi magana shirin nan da za ka yi ya fi ma ka zo ka yi magana har sai ta zo tana tambayin ka ce komai ba ka riga ta rikice ka riga ka rikita ta to ita mace haka ake mu'amala da ita sai ka ga an zauna lafiya kuma ka girmama iyayenta ka mutunta su kuma ita ma ka mutunta ta kada ka wulakanta ta kada ka zage ta kuma kakka da ce ta a fuska saboda mari haramun ne ba ma musulmi kaɗai ba har wanda yake kafiri in ka mare shi haramun ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha in ɗayan ku zai yi sara wanda Allah ce fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull manan amma yace in za ku yi sara a wajen yaki kar ku taɓa fuska wata ruwaya ya ce wa idha daraba ahadukum falyajtanibil wajha in ɗayan ku zai yi duka ya nisanci fuska saboda fuska nan ne kyan ɗan adam yake haramun ne ɗanka ne matarka ne ɗaninka ne ko wani naka ka ɗaga hannu kamare shi a fuska to kakka kuskura kamare ta ana ganewa sai kuma in wauta ya sa mijinki kuma ya ɗaga hannu ya mare ki kakki ce za ki rama na farko ya saba wa Allah ana ganewa ya saba wa Allah kuma ya shiga ki. saboda haka in kika yi kamin kika yi composing ɗin tanki wallahi abin sai ya dame ki ya dame shi daga baya ya zo yana cewa Allah wani ki yafe min har manzo Allah na cewa wai ɗayan ku bayi da kunya a ce yadda ki matarsa da safe kuma da daddare ya zagayo wajenta ana ganewa yace bai kuma masa abin kunya ba kaga anan ana nuna maka babun mu'amala ne saboda haka su kuma mata suna da zafi a baki ita abin da za ta yi ta huce shine ta dafa ma magana to kai ka zama mutum ne haƙuri ko da ta gasa maka magana ka ɗauke shi abin wasa ka tauna shi ka gasa ka haɗiye sai ka ga abin karka ce wannan yarinyar ne za ka gaya min kaza to ba za ka taɓa zaman lafiya da ita ba in ta maka kai murmushi wannan murmushin sai zama abin damuwa gare ta kamar wani yadda ya ce wai fa ranar juma'a ne kawai ya ce kawai virus din ya motsa mata kawai sai ta fara surutu ya ce ma lafiya lokomi ba wani fada kawai ta fara surutu ya ce da naga ta fara surutu sai na share ta ban ce mata komai ba ya ce fararen kayana na shiga wanka kawai na ta ɗauki na da na kai polish tana goge farin kayana da shi ya ce ina fitowa kawai da muka haɗa ido da ita kawai sai ta kyalkyale da dariya ya ce ni ma sai na yi murmushi na yi dariya ya ce sai na ɗauki wani kaya na sa ko kallonta ban yi ba na sa takalmi na wuce ya ce ina haka kawai sai ta fashe da kuka yi ce ma wata ciyar ke nan kaza kaza kaza to dan Allah in kai ne ya za ka yi ya ce a kare makallawa ya ce sai kuma ta fara cewa wani ne na mai da ita ma wata wakaciya to mace kenan sama laifi kuma ta yi kistin ɗinsa ta ce kai ne kai mata laifi to sai ka san irin wannan rayuwa sai kaga Allah ya zaunar da ku lafiya an dade ba a ji ku ba wanda dole ne wata rana sai an ji ku saboda kai ba mala'ika bane ita ma ba mala'ika ba idan an samu rashin jituwa a yi cikin mutunci da hikima gargwadon yadda Allah ya ambata kai za ka yi dirasa wa matarka wanne ta fada a ciki saboda haka daga nan sai ka fara kyautata mu'amalarka da ita ka yi mu'amala da ita kuma ka yi mata nasiha da sauransu wani lokaci ma kana yi tana cewa in an kulya shayar da izgilanci da sauransu saboda kila ka fazata ta ka damu a hankali a hankali sai ka ga Allah ya sanyaya zuciyar kuma ka dinga yi mata addu'a Allahumma hadi zawjati li ahsanil akhlaq wal aqwali wal a'mali fa innahu la yahdiha li ahsaniha illa anta wasrif anha sayyi'aha la yasrifu anha sayyi'aha illa an. ya Allah ka shiryar da matata zuwa ga kyawawan ɗabi'u kyawawan zantuttuka ba wanda isa shiryar da ita in ba kai ba ya Allah ka kauda mata da munanan ɗabi'u munanan zantuka ba wanda isa ya shiryar da ita zuwa ga ya nisan da ita daga munanan ɗabi'u da munanan zantuka in ba kai ba in Allah ya karɓi wannan addu'a waye zai ji daɗi kai saboda ne Allah ya karɓa addu'anka kuma addu'an da miji zai yi wa mata karɓaɓɓiya ce kamar addu'an da mata za ta yi wa miji shi ma karɓaɓɓe ne to kaga sai a dinga wa juna addu'a na alkhairi ana wa juna fatan alkhairi saboda yanayin lokaci a wannan gaban zan dasa aya in akwai tambaya a cikin bayanan da muka yi za mu amsa in kuma babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi sai mu ce Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure da zai gudana gobe na Bilyamin Ka'ad da amaryarsa Mufida insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma wa bihamdika na wa alaikumus salam na'am na'am na'am hmm. haka ne hmm. na'am eh na'am na'am sai ba eh. hmm. hmm. kuma dai a ce cikin kuma soyayya ne wai tana gwada ka eh. Na. zan iya tuna minista lokacin amurka da sauri an yi kasan kano ya koma gidan su yana a su na minista kuma su ke da saboda dama kula shi da amma iyaye na hmm. suka tafi wannan kwanta da abubuwan da suka tafi problem gaskiya ne yana daga ciki su kansu mata ma akwai matsalolinsu matsalarsu shine yanzu in ka gade mata ko yanzu in ka gansu sun taru wallahi abin mamaki in an ce ma har da ustazai ba za ka ce to wacce ni dai ba ni da abin da zan baki amma ga wannan maganin mata ne haka zubar tana tunanin su kenan ba sai ka ji wannan ta ce ai wannan sunansa uku bala'i haka za ka wannan kuma za a ce kaza ne tsini ne na kaza za ki ci ba a karya kashi in kin gama tattaunawa ƙarshen sai a tara a sa a leda a haƙa rami a binne to haka akwai kamfai ma da ake sawa wai maganin mata akwai zani da ake sawa maganin mata suna kira sa ɗan sakwato an gane akwai jiki dama shi ma wai maganin mata duka wai akwai ma wanda uku bala'i akwai karya gado akwai waye kaza haka za ka ji suna ta'abbatar shi mata sun zauna fa shi ne wai buɗan kan da ake yi to sun dai san an daina zaman soyayya yanzu sai dai zaman haƙuri kaga yanzu an gama dafar da ta cewa wato ba za su yi soyayya ba sai dai a yi haƙuri da juna ai a lokacin da aka yi aure nan ne soyayya ke aiki shi sa Allah ce waje alabai na ku mawaddatan wa rahma Allah ya sa kauna da tausayi tsakaninku in akwai kauna da tausayi za ka ga ta yi abin nan za ta ɗauko wannan tabata wannan ma za ta ɗauko wannan tabata saboda mai kauna da bege kenan wannan kauna kai wata ma za ta tafi kuɗi a wajen babanta kuma ta kawo maka kaga wannan kauna da bege kenan to amma yanda mutane suka maida shi a'a kawai yanzu kawai an maida aure kawai kamar business center za ki an ce to ta kula yanzu kin ga wacce da ta yi aure kaza ta mallaki kaza da kaza ke ma ki iya tanadi to ga sai aka mai da auren kawai wajen hanyar neman kuɗi Allah ka shiga da Na. Allah ya sanya wannan karatu da aka mana a mizani da shawarwa Allah kuma ya sa a gaba duniya lafiya Allah kuma ya ƙara kare mu ya ƙara mata basira hakika dokta ya wani kwanci dama mun kai ake yi ya sa an ce dakta ba ba ta wuce ga mun mu ne da dakta alhamdulillah a da bai da dakta ya wani kwanci da yake munasaba ne na auren uwa mu ne ba'ad tuntuwa inda ɗalibi ne a wajen shi dakta mu kuma mutum ne so muna addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure abin da yake jin tsoro na shari Allah ya kare abin da yake fata na yi kuma Allah ta'ala ya tabbatar da shi wanda ba samu wannan dama ba Allah ta'ala ka ba su Allah kuma ka haɗa kowa da ƙarfin zaman sa na yi akwai yi ina da baya guda ɗaya ko zan hankali da ake so ma da yi na da kuma ƙwaya ɗaya ne za mu rubuta ta a cikin ba wannan ta ce assalamu alaikum ina wa malam fata da alheri dan Allah ba kamar yadda ka ce da suka ci kashi wata tana da mutiya wata idan aka kawarci mata za ta gyara wata kuma sai an an dan da ke ta malam yawa ya kuma da aka mata mutiya ba mata mutiya su malam ya ta kuma gane ba ko eh gaskiya ne ana samun irin wannan kuma wannan yana daga cikin jahilci da rashin sani shi namiji musamman idan kai aure girasar da za ka zauna ka yi da matarka shi ne ka san wani irin yanayi ta fada da zaran ta maka wani laifi na farko sai ka fara nasiha in kaga kayi nasiha ba ta ɗauka ba to sai ka ce ka bata uzuri sai ka in ta ƙara yin na biyu sai ka ƙara yin nasiha in ka gaba ta ɗauka ba in ta ƙara yin na uku ka mata nasiha ka gaba ta ɗauka ba to ba ta cikin wa'anda in an musu nasiha suna gyarawa yanzu sai ka koma ne ƙauracewa ruhun hunna to sai in ta yi sai ka ƙaurace mata in ka ga ka ƙaurace abin ya taɓa ta tana neman sulhu to ka sai ka ga ɗaya kenan in ta ƙara yin na biyu ka ƙara ƙaurace mata ka gata ta nemi sulhu in ka yi ka ƙara yin na uku ka ƙaurace mata ta ƙara tana neman sulhu to kaga kenan matarka ta faɗa cikin wa'anda ƙauracewa na musu tasiri to duk lokacin da ta yi laifi wanda yake yana buƙatan a ƙaurace sai ka ƙaurace ba ko wani laifi za ka ƙaurace ba akwai laifin da kawai magana za ka yi mata a wacce ba daidai ba ne ki gyara ko da ƙarami ne maino ne akwai wanda yana bukatar sai ka ƙaurace a matajin jan ido to shine sai ka kaurace din kuma sai ki gane cewa ba ana kinki ne, ana so ki gyara wasu ɗabi'u ne da ake ganin kina yi wanda ba daidai ba kenan daga nan kin ga in kika fahimci haka za ki zauna lafiya da mijinki kai ma ka gane cewa ba kinta in ma ba kinki nake yi ba abin da kika yi ne ban ji daɗin sa ba nake gaya miki dan ki gyara kaga ta gane cewa ba kana ta bane ba wai ka ki ta bane a'a kana so ta gyara ne in Allah ya taimake ta za ta za ta gyara su kuma wasu matan shi umai ne duk yadda kai ma sai ta sai ta juye ta ce kawai kana cin mata mutunci ka ce mata kaza ka ce mata kaza to ka damu ka yi abin da ya dace shine abin da ake so Allah ya shirye da mu kusa da na shi insha Allah akwai kasancewa an go ɗalibin zakka baban wannan duk ƴaƴan shi akwai muhadara da ke gudana masallacin da za a kawo a wani ne nan ne na da ke ke babbar bayan a wani da tsakanin magariba da sha mu muhadara da za a gabatar wanda dr ahmad kuke zai gabatar insha da a gobe ke jibi lahadi kuma tsakanin magariba da isha sai muhadara da shi dan uwa ah, malamin dr muhammad hassan bawa zai gabatar insha allah saboda haka muna da al'umma allah ya bashi iko jibi na malam sai bayan magariba ya isha na da sa'amar da suke gobe insha allah muna da allah da bashi iko ba mu je ba mu gobe amma zan kira ɗan uwa ɗaya da cikin a jagorori sarkin masu wani don kowa da ibrahim kuma jibril wanda ɗaya ne a wurin kuma daga ibrahim kuma jibril da shi malamai kuma shi ma ɗalibi ne na daga muhammad ahmad baba shi ma malamin ɗalibai na jami'a gaba ɗaya na azumi da kuma sauran malamai da ke da yan uwa a ya sanya su tare da barka kuma daga ganin mana da wasu ya isha daga nan sai a yi kafara sun da kusa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه

wurin iyaye da mai kyau da su kan da yadda mutane da mu'amala da ya wata sun kawo Hmm. Ah, ya bi ke to tafi ba da Allah ya a yan wata ya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya farko wannan muhadara kuma muna nuna shi kira da yan ustadai da jagorori da abokan arziki wanda suka zo da wurare daban-daban mu mu Allah ya akwai mata da iyayen ɗalibai wanda kuka zo su fara da wani mai nisa da su amfana da iyaye da ke cikin gida su zo wannan karatu duka makaratu ya Allah ta kama kowa da kai Allah kuma ya ba mu lafiya da ba mu da karatu abin da muka ci Allah ya ba kuma kai da shi wanda ake so Allah ya mu kuma muna kare mu da godiya wa kwamitin wannan masallaci da kawai Islam da suka ba mu da dama Allah ya saka musu da kai kuma wannan yana gwada mana zama lafiya da zama tare wanda kuma shi yasa ake so duk inda ka tsinci kanka kai kokari ka bada wata gudunmuwa a wurin dan ban abin da za ka iya dan mutane lalle lalle rahama su muna godiya Allah ya kai muna addu'a a masallaci Allah ya kara masa daraja Allah ya kara haka kan wato jagoranci da ake a wannan wuri waɗanda suka asusa wannan wuri muna addu'a Allah ya musu rahama wanda suka gabata wanda suke raye ta ya ta ce Allah ya sanya musu wannan aiki gudanar da kyawawa muna da wanda ke gudanar da wani Allah kai da shi Allah ya kai da shi wani shakki da ta da kasan su a subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun